بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آه، ينقى المسلمين شكبني سواء نكون كان يجب da kora lokal gamman ɗan uwa mahalarta wannan tafsir a yau da bakinmu kuma ɗan gidan Chief Imam gaban sojoji tare da shi ma Chief Imam namu na wannan masallaci da cibiyar sunna don agaji sauran al'umma na midiya masu sauraron mu kusa da nesa maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ne biyu ga ramadan jira shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da uku a watan april miladiyar haihuwar annabi isa da maryam Isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu. ‘Yan uwa musulmi kamar da bayani ya gabata, insha Allah sun ikon Allah da iyawashi mun ci gaba nan da gabatar da wannan tafsir kuma za mu ci gaba da shi inda muke ba da sha Allah. don kwanukan nan Najeriya ta yi karkai na tsakanin ko ɗauki ba daɗi tsakanin matan Najeriya masu son a shigar da su cikin gwamnati a ba su 35%. An yi zanga-zanga an yi fitintunu kuma har yanzu ana ta yin sharhi. mu a matsayinmu na masu da'awa masu lura da ɗabi'u da halayya ɗan adam a cikin al'amarin addini. Muna roƙon waɗanda mata mun san da cewa ko ta daɗe za su iya samun nasara ko dukkan abin da suka nema ko kuma kun san abin da suka nema saboda ɗabi'ar duniya a yau. Duniya ta dage cewa duk abin da whatever a man can do, a woman can do better. Kuma sun dage cewa lallai sai sun fato ma waɗannan mata masu gwagwarmaya wannan manufansu da ‘yanci da suke faɗa. Sun kuma mana roƙon saboda Allah da girman Allah. Lura da cewa waɗannan kujeri na siyasa da na gwamnati kujeri ne na leadership na shugabanci abin da ya bangiji ubangiji hana mu ta'ala bai buɗe kama mace ta zama ba annabiya ko kuma ya zama tana cikin manzannin Allah ba don ba su da imani ba ko kuma don ba su da ilimi ko kuma don ba su da kirki. Like subhanahu wa ta'ala yana lura da abubuwan da za su rage kawo fitina a cikin al'umma yasa aka hana mace wurin tsawa da yi sassaka aka hana ta wurin safa da marwa tsakanin ne da yi sassaka saboda ita al'aura ce aka neme ta da ta sassauta sautin ta a cikin sallah da farko tana haila na biyu tana haihuwa na uku tana da rauni na hudu kuma aure za ta yi in ma ba ta da auren ba mamaki ta yi aure mai gidan da ya rinjaye ta ga abin da ya shafi dukiyar ƙasa ko kuma amanin tsaro ta ƙasa baki daya don haka shi kan shi annabi sallallahu alaihi wa sallam da Allah zai ba shi wannan girma da wannan matsayi sai yadda ya karbi rayuwar da ka iya matsa mishi wurin zartar da dabi'u na gari ko na ƙasa sabanin shari'a ya kashe mahaifi ne ya kashe mahaifiyarsa ya kashe maiwa sauran kakanni mafi yawa duka an karbi rayuwarsu har da yannan wan uba ko banin uba duka dai aka ta yi yadda sai wa'anda suka ɗan rage zuwa ɗan kankanin lokaci irin abu talib malamai suka ce hikima kamar da dindin ya ce wa wata ana an kawai jiran saboda gudun kada ya zama na kai ne shugaban jama'a amma kana da wani mutum wanda ke tsari yake dora kai hana kai ce kai nan ka bari a fi alfarma gare shi ka aikata abin da ba daidai ba don haka muna roƙon su don Allah don zafin Allah in sun ci nasara ga wannan gwagwarmaya na farko su ji tsoron Allah su masu kamun kai su fake mutuncinsu su ban mutuncinsu a ɗauke su ga bidiyo a yadda suna zanga-zanga a ɗauke su suna rawa tare da wani mutum mun ga wannan farko ke na matsayin su na manyan Najeriya wato ba daidai ne a kame su cikin duk wani abu na tashanci ko wani abu na iskanci ko wani abu na yadda kai ko wani abu na rashin kamun kai a cikin kasa a matsayinsu na masu daraja a kujerinsu na leadership ko kuma na shugabanci sauran bayani zai mana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon lura da abin da muke nufi da kuma kiyayewa Allah zaunar da kasan mu lafiya wannan biyu muna kira ga dukkanin al'umma gaba daya su mai da hankali kamar da Allah ya kira wannan wata shaharul du'a shaharul qur'an wata na addu'a wata na Al-Qur'ani. a yawaita karanta qur'ani cikin wannan wata kuma a yawaita addu'a domin muna fuskanta abubuwa uku da muke neman gudunmuwar ubangiji a kan abu na farko ne rashin tsaro da rashin zaman lafiya abu na biyu talauci ko yunwa ko fitina abu na uku muna fuskantar abin da ya shafi fitintunu na zaɓe zama an yi shi lafiya an kare lafiya kuma akwai wa ubangiji zaɓi ya zaɓen mana mafi alkhairi gare mu ga addini ko ga ƙasanmu don kenan addu'a ce da ta shafi nan ya yi daidai cikin gaba wanda akwai bukatan mai da hankali Allah ka karbi addu'a musulmi ka kuma shirye da mu ka tafarki madaidaici. Ita wannan sura da ake kiranta suratul Nahal, sura kudan zuma, sura ce makiya, tana da aya ɗari da ashirin da takwas. iya mun kwana aya ta arba'in da biyar duk da dai ba a iya bambanta aya ta arba'in da biyar ta aya ta arba'in da shida saboda maganin su dai ne hukuncin su dai ne don haka sai ya sake maimaita ta arba'in da biyar ya kawo ta arba'in da shida sai mun fassara a kanta amma ta tunatar da mu yanayin da abin da suke da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تولهم فهم بمعجزين كما يدل سبحانه وتعالى يقول wannan aya arba'in da biyar a suratul nahl bangiji ya zo da istifamin tauhid Bangiji yana kwamfasa kan waɗanda suke shaidan yake rudansu duniya take take rudansu da cewa su ci gaba da sabon Allah da ta'addanci da fitintunu kuma su fassara cewa babu abin da zai same su. Wannan mugun tunani na su shi ne ake musu magana na su shiga da na farko dai ba mamaki ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shirya dubara da suke da ita ta makirci ga gabanna da fada da addini shi ma ya shirya musu irin wannan dubara da ta dace da su ya mayar da shari a kan ko kuma in ya ga dama ya kama su a cikin tafiye-tafiyensu a yau sujadan sujadan mun kenan ko jujjuya wasu a cikin tahiye tahiye eh, ko kuma in ya ga dama ya kama su ta inda ba su tsammani wannan ita ta ya faɗa a jiya yau sai ya ce sai ka maimaita Sauya abu da ko kuma in Allah ya ga dama ya kama su fi taɓallo bihim a cikin jujjuyawar wanda ta kallon ana nufin tashi daga wani gari a tafi wani gari ko kuma a cikin jirgin sama ko a mota ko a mashin ko a dabbobi migration dai ko tafiya wurin aiki ko ina Allah ya ga dama sai ya jarrabi mutane masu fada da addini ya kama su cikin jujjuya wasu a cikin ƙasa wa bil mu'tadi Allah dai ya sani ba su isa ba su goyi hukuncin ubangiji subhanahu wa ta'ala matakar mutum yace ba shi da aiki sai tsari ba shi da aiki sai ta'addanci to kare ya tsammanin Allah ya samu gido Allah yana nan yana jiran ta hanyar da ya ga dama ya yi amfani da ita kalmar da ubangiji amfani da ita mafaddare rahimahumullah sun ce an kawo ta ne a matsayin tahallum ba wai don Allah zai iya kama su a cikin gidaje ba bal ana nufin ta ko ina Allah ya ga dama yana iya kama su kada suna zaune ne a gida kada suna bukin aure bukin sarauta bukin siyasa bukin aiki bukin menene al'adu bukin gargajiya ko ne Allah dai yana so ya fada maka babu ta inda ka kuwaye ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka mai zunubi kai tsammani ya fi kudu Allah yana mai talala ne ya san ta fuskar da zai iya kama shi to Allah ya tare na Au ya ku da su koma da ya kama su kafu ta yadda ya ga dama alama da ala a akan ya da mu fassara wannan ta'awwi mufassirin rahimahumullah suka ce abin da an ma'anan da mafi inganci shine koko mukama su kaɗan kadan akwai bambanci tsakanin kama ubangiji ga mai laifi akwai na fujua wannan ba ka da kwanan ta do kawai ga mutuwa ta zuma wannan ya sana tuna da wani soja wanda ya samu kai na cikin jeji kun ganta intanet yana magana da turanci a kai da ya kirge ni ga wannan soja an na kantara cewa da ne mutu ma a wannan lokaci mu mun gode ma Allah saboda wannan soja ya san ubangiji yana cewa oh God save my life oh God save my life I'm alone in the bush all day Run away, run away, they run away, they leave me in bush alone. Oh God, save my life. To wannan magana sai muka gane na farko zuciyar nan da ya san Allah. Kaga kiristoci sun ga balai sai ka ja say, Jesus, oh Jesus. Kamar yadda wani jirgi ya faɗi ko sai kuka ji mata da maza suna son, suna Jesus, Jesus, save life, Jesus. shi kuma wannan koda musulmi na ta oh God save my life saboda haka we are very very much happy and uh, grateful to this land and Ubangiji Allah shi karfafe shi ya kuma ba shi kariya. Tun da yana iya ganin cewa ya shiga wani condition ga bindiga a hannun shi amma bai dogara da ita ba. Ga kafin soja a hannunsa amma bai dogara da wannan ba. bai dogara ma da wata bakaliya ta zo ta taimake shi ba balle nama ya ce ya ubangiji ka ceci rayuwa ta ya Allah ubangiji Allah ka karbi addu'a wannan bawan Allah da dukkan sojojin masu gwagwarmaya a cikin kare rayukanmu da kasanmu da 'yan sanda da wata securities in general saboda haka wanda dukkan gaishe Allah yana so ya kama shi a da za a kama shi girshi ko wanda za a kama shi kadan kadan a dan tsora shi cire mai wani abu ga jiki ne yau kila misali a ce mota shi da hadari misali ne kawai ko kuma kila gidan shi ya kama ko kuma kila barayi su kan mai ko kuma ya faɗi mai da lafiya in an ce ala ta wato za a kama su ne da ɗan lokaci mabambanta a cikin kayan bane da yawa Allah ya ga dama kamar yadda muka faɗa sai kama su suna cikin kuku da nishadi a cikin air condition ko kuma Allah ya ga dama ya bari su fita gida suna kan tafiya ko zuwa da dawowa wurin aiki ko sana'a ko wani abu Allah ya ce mu kama su cikin wannan hali a'a ko kuma Allah ya ga dama ba zai kama su lokaci ɗaya ba sai ya jefa alloba ta farko ya jefo wani bala'i ya ninnike su sai ya jayi sai a ga abin ya samu sauki sai a sake kawo wani bala'i na daban iri-iri kuma kala daban sai ya nike su sai a jayi kuma can wata sai a biyo da wani bala'i kuma ta wani bangare shine ta hauwe a kama su kaɗan-kaɗan har zuwa lokacin da za a kare da su ga baki ɗaya to Allah ya kare karfe sai ce fa inna rabbakum ko hakika ku ya ku musulmi da ra'uku rahim mai rangwame ne akan ku mai tausaya ya ne da Allah ya Allah ya sani laifukan mu sun kai level din da abin da ya kamata a yi muna na azabtar da mu ya wuce na kidnapping ya wuce na boko haram Mu an diba zamfara za a gaba da dadewa ba cikin wanga bala'i na kidnappers kuma sai ga matsafa suna shiga ciki su kuma eh, suna ana sato musu yara karkashin kidnapping suna tsani suna shan farfesun kayan ciki da makogoro da al'aura suna tsammanin kun ji shi a rediyo gwamnan su da kanshi ya yi mana wannan bayani kuma na ji shi ana bayani a rediyo bala'i bisa bala'i saboda haka tausayi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi mana rangwame akan hatta irin wannan rashin tsaro da yunwa da wahalhalu da tsada kaya da rashin kwanciyar hankali wallahi tallahi inda Allah gaba ɗaya ne zai rama abin da muke yi mai wallahi da an samu matsala nan gaba kaɗan Allah ranma zai ci mu ayoyin da za su fito da ma'anar wannan aya a kyarara a cikin wannan sura insha Allah na'am أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتطير ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون شوبان يا كاري مكانا كابين دي شاهي تحذير ya shafi kyacewa da warning serious warning ko ma a ce last warning yanzu kuma sai ya dawo ya shiga yana magana a kan abin da ya shafi aqida tasibul aqida aqida mai kyau ita ce aqidan sunna domin manzon da an kai ko akan sunna ya zo akan sunna ya rayu akan sunna ya bar duniya alaihi salatu wassalam aqida ta tauhid ifradillahi bil ibada yasa Allah ya ce awa lam yarau yanzu ba za su duba ba su gani ma'ana mutane wai ba su sa ido su yi nazari ya raudin nan yana nufin hangen nesa ashe mutane ba za su yi hangen nesa ba su yi nazari a kan mai aldilama halakan lafa mai shaiɗi su ba zuwa ga abubuwa da ubangiji ya yi halitta a kan su halitta daban-daban shekaran jiya ban sani ba ko kun ji a rediyo wata mata ta a yi kun ji ko Allah ya ci wannan bai isa ku ɗauke shi darasi ba da aya to ta ina wanga abu ya faru wannan matar fa ta samu ciki mai girma sama da girman cikin sauran mata yin cikin biyar ba. Da tashi ta je asibiti aka yi mata ultrasound. Babu ciki gare ta. Inda wata aya ta biyu. Aka sake kai ta wata babban asibiti aka duba. Babu ciki kuma babu ciyo. Bangijin wallahi kyale mu daina yi ba. Ana nan ana ta cikin ana ta cikin ultrasound ai wannan ai wannan ai x-ray ai mi ba a ga komai ba. Sai ga na kuda. Sai wani ya ce alhamdulillah. Don zai ta yi wani ta aiki ta yi. kamar yadda kuka sani wata shekara nan mai na wata mata ta haihu amma ga jariri mai halitta mai kyau amma kan kwato. Najeriya kuma shekarun da kun ji Kano likitoci sai kokari an aiki mai kai biyu. An aiki kuma mutane biyu fantare wuri, tamfare wuri ɗaya mutum biyu ne ma. Kila tawaye ne, amma da jikin mutum guda. Ƙawa hudu, hannuwa hudu, kai biyu amma gangan jiki da kirji guda ɗaya. Zai mana na tunatar da ku wannan ba wani abu ba ne ikita rabacin tara Allah ya tashin duniya ne yake da barbaro. Cikinan sai ake ɗaya mana Allah ka tsare mana imani. Shi ne subhanahu wa ta'ala ya ce wai shi ku ba za ku tsakku ba fitura ido ku diba cikin tsarin Ubangiji na halittu daban-daban da mababanta halittu da Allah ya bangaren jinnu, bangaren dan adam, bangaren dabbobi, bangaren ciyawa, katsawar iska, canzawar yanayi, kudi ba yanzu muna azumi cikin basara. Shekara ishirin da suka wuce in za a yi azumi an gama tsarin kewa. Ba yanzu ga munan cikin basara. Mun ga iko na Allah Su subhanahu wa ta'ala. Saboda haka Allah ya ce ku lura da halittu da Allah yake daban-daban kamar bara da muka ba da misali da ustazi wanda babu hannun rubutu amma ya yi ka iya rubutu da kafa da duk faɗi magana da arzikin kowa mamaki ya fi ce wala na iya kawo muku hoto ne hoto mai sani gane ya hoto ga shi nan masallacin yanzu ma ya zama malami ma aure ya yi saboda ka Allah na son ka rika lura da irin wa'annan halittu mana ka yi dariya maimakon ka kushe ka ƙara yadda da Allah kuma idan halittar ta ka tashi inganci ga zahiri sai ka ji ƙarfin gode ma Allah wani kurma kai kuma lahiyayye ji wani bebe kai kuma da harshe wani makaho kai kuma da idanu wani gurgu kai kuma da kafa ka lura da wani mahaukaci kai kuma da hankali wani da ilimi kai kuma jami'i ko kuma kai jami'i wani da ilimi wani da kuɗi kai ko wani da sarauta wani talaka duk suna cikin abin da ubangiji ko wa ala yake so ko rika lura da su fasai sai mun fassara ba ana rama ba mu aya karshen suratul a inda Allah yake cewa awalan ya ne ya muru ga kan wa kan min ayatin fis samawati wal ardi ya so da yawa muke nuna ikon mu inji Allah cikin kasa nuna ayoyi da dalilai da abubuwa daban-daban mutane su gani amma sai sun gama kallon su bidiyo kana wanke ba ku ji report ban jiya ne ko zuwa yau wani mai wankin gawa yau ne a bbc wani bai da sana'a sai yin akwatin gawa sai zuwa ya samu na ne kawai yana cikin gidan ne wani abu ya yi kara da ya fito ko da ya zo cikin baran da ko bakaki ne wani duki ya fito ko ya fato. Dukin nan ko da aka je aka auna shi sai aka samu cewa kuɗi ne ya kai dola miliyan ɗaya da kusan dubu ɗari hudu. Kusan naira miliyan ɗari biyar mai yin akwatin gawa ya samu kuɗi kamar su sha'ina dai a takaice ga shi da miliyan ɗari biyar inda yake babu takaici a dai ya kama gina doci doci don yana da iska Ije ne kamata da gode ba Allah ba? To mu je. Na shi ne su jama'a da kuma ta'ala yadda in ka dibi misali abin da ya shafi inuwa ɗan adam ko inuwa ta gine-gine ya hayyau ya hayyau tana jujjuya wa faifu daga nan aka samu ganima ta fai'i ai a suratul hashri tana jujjuya wa an ne wasu ma dama da haku kai ba ka gani da jikinka ka ga wa'azi na inda Allah amma ga jikinka. ka yanzu ga ce ne ta ka tsaya a kai yanzu da sani ina ita wa take duba yanzu da rana ina ke duba yanzu da la'asar ina ke duba to yin dare ya yi kuma ina ta ce. ba ne ba inuwar jikinka in ba don wannan jikin ba to ba za a samu wannan inuwa ba Ta dinga tuttuyawa Allah ya ce me suke yin tuttuyawa na sujjada لله سجدا ماذا لله sujjada ne wallahi ba wai don akwai ranar sama ba ne na iko ne na Allah bauta ne take yi wataƙila kai ko sallah ba kai ba wataƙila ko azumi ba kai ba wataƙila ma kai kafiri ne kai Allah akwai hankuri hatta wanke jinafin wasu na sujada ka zo ka yi banna ka yi ta'addanci amma ga aya ga jikinka kuma saboda tsananin hankurin Allah bai daina ba ka shaida ba bai daina sa zuciyarka ta yi aiki ba bai daina kula da bugun jinin jikinka dibi ubangiji subhanahu wa ta'ala ka yi mai sharri ya yi maka alkhairi ka karye dokar amma ya ba ka ruwan sama ka karye dokar ya ba ka lafiya ka karye dokar ya ba ka iska wani abu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala jadan lillah inuwa ka yanku. suna sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala wa hum dahirun suna masu kaskantar da kan suna kaskantar duka ga ikon Allah sauwa wa kare ballantana kai da hadda inuwan kake inuwan ka tayi ta bauta Allah ta samu tauhidi ta tafi da akida kai kuma ka lalace Ya al'ajar, na jin mamaki to Allah ya shirye da mu ya jama'a na wallahi Sai kuma Ubangiji ya dawo yana tunatar da kai cewa cewa ba abin da ya tawaye shi, ka zama ɗan ta'adda ka yi banna ko ka zama mutumin kirki ka zama musulmi ko ka zama kafiri ka zama anni ko ka zama ɗan sunna ka zama mai tunani ko ka zama mara hangen nesa haula wala yin illa Ba ka cuci Allah da komai ba duk abin da yi kanka ne sharrin abin in eh, sharri ne kanka zai karewa khairin abin in alkhairi ne wallahi kanka zai karewa kamar yadda ya faɗa ƙarshen suratul zilzila shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yace walillahi yasjudu sanamakon yace man fis samawati wal ard sai kire man sai dole da mi ma يسجد ما في السماوات والأرض وما في الأرض duk abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai yana sujada ga Allah yana da tauhid yana da aƙida yana da imani kuma yana musulunci to ai akwai kafiri kuma akwai shaitan cikin abin da an san mai da gaske akwai ma shaitan akwai shayatin din akwai shayatin din shi ne masana Qur'ani da taimake mu su ce abin da yasa Allah ya zo da maki ana amfani da mafi rinjaye da kuma kalmar ma kana magana akan abin da ba mai hankali ba kamar dabbobi kamar tsuntsaye kamar kwari siyaku duwatsu jikace ƙarfiyare ruwa kulan ruwa da mu da su da mu mutane da ki bambai dukkan mai bambai da bangare-bangaren ƙasa guda bambai tamfare da wuri daya take rage sai idanun mutane da aljanu da irin wa'in kayayyaki da yawan bulo-bulo yawan duwatsu yawan kasa yawan bari da wurin su yawan yawa jama'a sai dai tambaya da ba da amfani ga wasu mai yawa amma ai ba don haka Allah ya zo da cikar wannan aya ya zo da ma don mai barci yana da masu mai bauta ko da kai yana da masu cin manzon shi ko kakiri yana da masu mai da abokan ki mai da ya amfani da ma kai ce man don an ce man ya shafi masu hankali bangaren jin bandi su ko ba su da yawa don haka yi ta yi so da ma idan masu masu kowakan Allah sun kai kashi da tara in an haɗa su da waɗanda ba masu hankali ba kai da haƙi masu kowakan ba su wuce kashi ɗaya ba su da yanzu mai yanzu mutane da musulmi a sai ta yi amfani da ma saboda rinjaye to su suna nufin ibada suna yin ibada ya ce wa mafi ne ja ba shi wani tafsiri ne a kasin abin da ya shafi dabbobi an ce ba ana nufin rakumi shanu tumakai awakai dawakai garkai wa haka dala har da ce suna ciki amma ke je shiga dan kada ba mai je ya tafi tafi tafi yana tafiya haka keke haka mashin yana tuhu haka mota haka trela haka jirgin kasa haka jirgin ruwa haka jirgin kasa ce da ruke kasa ya ta tafa a saboda haka ke ne me da fatin da dukkan abin da ke kasa wanda a shi da ya tasirin ne da mai kuwa da wani mala'ikar da mala'ikar kuwa yanzu ma a kuma ganin kuma. شرط الدنيا لا يستكبر أما بعد أن يجب كأيبا أنا يجب جمعي لسياوة لفاري لسوء لكفو لأني في سورة الحج ذات هي الاستثناء الذي وكثير من الناس وكثير ما أدرى فأبا وكثير وانا سورة الحج لو رأيت المسلمين ọkùnrin láàrin kàkiri ọjọ méjì fún kàkẹta ọpẹ ọjọlẹ ọpẹ ọjọlẹ ọpẹ ọjọlẹ ẹjẹ ọmọ ọba lọ ọpẹ ọjọlẹ ọpẹ ìfọwọdá ọpẹ ìfọwọdá ọpẹ ìfọwọdá lọ́kàtà ó lè ṣe lọ́sẹ̀ ṣe báyà ṣe fún àwọn ọba àná àmọ́ tó jẹ́ àpẹẹsẹ̀ ní dáàbà lọ́kàtà tó náà lè wọ àjì ẹ̀sọ́ bá ṣàkíyèsí ìlànà ayé ìgbòdá ìgbòdá da suratul hajji da zo da su akwai aya da ya suratul baqara wallahu fahimci Allah ka ya bauta da kake yi ko da kana da wasu kurakurai da zai kai bauta layin kafin amma da shi ba sa bai kai sai ka ji sai ku gode ma Allah da yi ka musulmi da yi ka mai aqida ya samar da kai da bauta ba ka shirka ba ka tashi ba ma ki da amma ba ka yi alhamdulillah in Allah ya da ka ji wa'anda da Allah ya yi da Allah ya ta يخافون ربهم من فوقهم ويفرحون ما alhamdulillah ya hakuna rabbahum kuna jin tsoron ubangijin bin kaukihi sai ubangiji ya zo da kan nan kauki yana so ya gwada mana yadda yake da zaki yake bin kaukihi Allahu Akbar Hakika ma'anar sunna wal jama'a ubangiji yana saman sama da wannan shi ne aƙida ba kan aƙida a hannun bejala masu cewa Allah yana gobe saboda irin waɗanda ayoyi da ke cikin alƙur'ani masu lafazin bin fauki suna jin tsoron ubangijin su wanda yake a saman su Allahu Akbar saboda haka mun gode ma Allah da ya tattaka mu da aƙida ta halittu da wasu fassarar Qur'ani ba sai dai kawo ilimi ta wahala da an kawo baya mun yadda abinda ta wani babu gayayya don haka mun yadda da ubangiji yana samun al'ashi saman sama da bakwai alhamdulillah ya daidaito a kan al'ashi irin daidaita da ta dace da shi kai biya ba mu sani ba ba mu kuma tambayar kowa amanna da ya alamin. Allah musulmi sai karshen ayar da yake bayar kalu da ma'ayu baro kama a ba Allah Allah ya sa mun da yake da wa mana aikata a cikin da yake da jama'a kan mun yi tafiya da jama'a sai kun yi tafiya da ta ta da ta ke shi ya muna imani muna aikin addini muna ake umarni ne a musulmi da yi kokari ranar kiyama idan aka ware an na daban aka ware kuma ne daban don a kai kuma da yi kokari da su kai su kuma ne yanzu kake da lokacin da za ka shiga yanzu kuma ne ya abdallah yanzu da ubangiji ne ya abdallah ka jibi girman ubangiji ne ya ka jibi kokarin da ya da kai mai bai ma ce ma a cikin ya Abdallah kuma ga kirin ya zo ya saka cikin masu yin da yake aiki saboda sirrin addini ya san wani abuwa ne amma da ya koyi da ya kebe bayan kanu na mayu kwaro suna aikata abin da ya umarce wa in kana al'aya da zillu ila man ila al-malaika ta kin umuman ta shafi dukkan mummune ga baki daya don mu shiga niyyar albarkar Islam Allah ka shirya da mu. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. إذ يتبت الكامل صلى الله عليه وسلم سوى من هذا الإيمان ما هو واحد الإيمان إلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله قل لي من يقول ما تدري من وجهي أقول لك kada ku rike Allah ku ku dogara da wajen Allah ba Allah babu shirka ku tsaya a kare shi na tattace duki da aiki kan ku rike Allah an lola da kyautan ku da biyu inna ma huwa ila kuma sani ya abin kyautan ku في هذه المرتبة الأحياء والله في معنى آية تلقوا آية تلقوا آية تلقوا الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد قل هو الله الله احد

a gane ko da ke dokan a ba zuciya kafa ta dan wani kai ko ba ta yi kuma ubangiji ya ke yi ya ta إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر عليه عليه الصلاة والسلام وأن الله رحيم وإن الله رحيم فلا تأمن

in the of our We believe that Jesus is the messenger of God. We believe in that. We consulted, we agree that Jesus is a messenger of God, but not the son of God, but the father of God. But you in that. In the whole world, in the whole world. People love, people mujahidin jama'a kuka da suke da bai ka da sunna mun yi maka alƙawari ya Allah ba ta mu yi maka shirka ba mu bauta maka shi ka dai ma ta maka sun ce ka ci ba ta kuma muna jarta don ka tabbatar da mu bayyana a kan imani da ka ya Allah mu da mu bayyana a kan imani da ban zai ce mu tabbatar صلى الله عليه وسلم من بلغني من إيمان له من إيمان من إيمان له فلا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له لا تستملكوا إلى إنما هو إله واحد لا شيء من فوق كل والله يجيني أكن فوق حتى ما يكون فوق فلا مقول عملية يا الله

wannan gumi bayan sai nan gara da ni ba farko baki ya ya ni ɗaya ɗaya Allah wanda suna wani ma ta gagara an samu wani suna Allah in ba ni kaɗai ba koyi ya ce da mutum zai iya sa mutane Allah koyi imani mutum zai iya sa mutane Allah a duk ya ka gari da auna balle wani sai dai ce ma a je ku za ku min bi da kai amma kun taba ji an yi da ya kira sunan sai ne Allah fakiya ya ni Allah wa qabul man yadda you should take time wallahi kai kan kara ne Allah Allah ya yi kana wallahi kai kan kara ne bin kauna أربعة تجد الظلوم تجد الظلوم وإن يريد الإيمان الله تعالى لا يجميع مولده يتدارى فيه جلده الذي لا يتدارى فلا يرى وكذلك وأخرج الناس الله من في من الأخير انتظر بيننا المسلمين في من الأخير أكثر المداور وأسئلة تسلية ينهيه ويوم ويوم كيف يجب أن يجب sai Allah ما في السماوات والأرض وله في الأرض أفغير الله تتقون ما في السماوات والأرض في الأرض رقد Repetir uma pergunta da educação. Eu necessito de expressar o direito de ter a organização da educação. Ter a também a minha querida, a partir de Porque ele vem a educação, deveria ser forte. Quando eu não colocar aqui, a forma como coordinar, a nossa questão da educação, वाकेशन का लिंगुरम वाकेशन है लेखन का आजीवी का वाकेशन और इनकी विद्युत का इनकी संस्कृत में को रोका की देना अल्लाह सारे ये की देना अच्छा है सौरे से जाने का करते और है ये से ये वो का ये जिहान को ताला ये जो अच्छे देखिए इसका मैं मैं काम करने का बड़ा काम करने yadda ya amfani da ma wanda kuma ne da ma shi da ba don a ce da ke samai da lasse mai hankali ne ba mutane ke su da dabbobi da sauran su wanda ya ba wanda ya samu da kai Allah shi ne ya wani ke na biyu Allah ya ce wala ku addinin wasu kuma Allah ya yi mu a tsawon shi da addini alwara ce ne ne da addini ba wanda Allah ya fi shi na kai da shi ne malamai daga cikin magabata da Allah ya fi amfani da ya ma'a da ce su mujahi mujahi kashi ne imani a cikin rabi Allah da ce su mujahi da abubuwa da limanin masara da lokacin da suke magana a kan wannan mana kuɗi ne ba a ce. Na farko da ke a rike a wannan aya alwa ce, bi ma'ana a a Addini wanda an sarwa wanda a ba wanda an da shi ko kai Allah. Ba wanda ya yi da ya asibiti sai Allah. domin duk wata bauta da kake ganin ana yi akwai zamanin da za ka tsara in ka bauta ma wani rashin da ya fi duba ma wata jirgin sai ka sa shi bautan da ya in ka bauta ma wiki dan da ya fadi ya kalli ba ma wata jirgin ya ka sa shi bautan da ya fadi ya cancanci da mata kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu ya fito ya ce ban a wawaye ma wa kasa kakirai sun dokai ya bada musu shi ne yana wata yana mai sai tauraro na ya yi a tashi ba zai koma wani a cikin suna da kare ya yi ba yana da zai zai kowa ya kana ne ko dukan farko kudan duniya dukan rasa

wanda ta gana biyar wani da shi ka bauta. Wannan abin da kake biya da shi ka bauta sai aka ce ba kamar yadda shi da ya fashi babu shi gaba ɗaya ya ɗauko ba shi ba. Duk wani wani da kake fasuwa a gara shi ana ke samun kalarakin na wajen nan. Ya mu. Manzon Allah sai Allah bai ba da don haka babu wanda za ka ga ya faɗi ya ce ya rasulullah lalace jirgin ke jahili wawa don haka wani ya yi haka gaban annabi sai ce mai kai in ka kire ni yanzu ina da rai in ban da rai towa za ka kira sai ce haka za ki kira in za ka kira kai mai imani ne ka kira Allah ka kira shi wa da wula ke kala saboda haka alhamdulillah ni'matul islam mun gode ma Allah Allah shi yake da kayayyakin shi halittar shi ne ko menene shi? kuma shi ne abin bautan wahadahu la sharika la sai ce me afa gairar lahi yanzu wani Allah ba Allah ba in an ce gairar la ana nufin wanda bai ruwa bai da iska bai da sammai bai da kansai bai rayawa bai kashewa bai talautarwa bai ba da arziki bai da kamari bai da kiyama bai da wuta bai da aljanna ne, gairar Allah nan dukkan halitta in dai ba Allah ba ta zama gairar Allah duk wanda bai iya sa hantarka ta yi aiki bai iya sa zuciyarka ta buga bai iya sa ka kai tahiya ya zama gairar Allah mai iya sa ka kai wannan shi ne, wallah wahadahu la sharika la shi kadai sai ce to yanzu saboda Allah wajen Allah shi ne za ku bi umarni dai a fagairar lahima da tattakun shi ne za ku bi umarni dai ku bar abin da yake ku bari ku bar Allah domin kalmar tattakun tana nufin kariya jingino a takawa ittibayin awamiri wasu labin da waki lakin tattakuna a ma'anar ƙur'ani a nan ta yi daidai da wa kai fatattaku na in kafartu irin wannan kalma ce ake kawowa a nan abin da take nufi yaya za ku kare kan ranar da Allah ya tambaye ku wa ya ba ku izinin ku bauta ma wani Allah ba Allah ba wa zai kare ku daga azabin Allah in kuka bi wani shi ba shi ba wanda wa kula ba saboda Allah ka azzika mu da bauta Allah wahdahu لا شريك له نعم وما بكم من نعمة فمن الله الله أكبر قاوة آية يا إساء an gaya maka nan magera na nan da da hanyoyi nan waka daina waka daina fama bikum min ni'imatin fa min duk abin da ka samu na ni'ima wallahi wani Allah bai baka hatta yanzu mu fi da wani ya dauko dabino ya baka wani ya dauko <clears throat> miliyan dari ya baka Allah ya ce a gaya ma wallahi ba shi ya baka ba tilasta shi aka yi kai dai ka yi mai sunna man sana ku ma'rufan fa kafi bace da shi Allah ya saka maka da alkhairi amma wanda ya baka na hakika waye kuma jibin min ni'imatin sahihan fa min Allah sarki ne kidime fankidime ka suka taru suka zabe shi a sarauta sai sarauta ya tabbata a kan shi wallahi ba sun suka ba shi sarauta wannan sabab min al asba kai karatu kai digiri sai aka dauke ka aiki saboda kai graduated ne wallahi takardar nan ba ita ta baka aiki ba domin takarda na annan zero behind the decimal point ga takardar kuma shi bai samu ko ina ba da ba nan za a gane Allah shi ke bayar abinda akwai wata aya da za mu cin mata nake zato in sha Allah cikin wannan azumin Ramadan abinda Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam kulka sai lau antum tamlikuna ma za قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأنفقتم خشية الإنفاق na ni'ima Allah ya kyauta ce daga Allah awwalan kai godiya ga Allah alhamdulillah هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ان تفاني سابوا الحمد لله الذي كفاني من فضله من غير حول مني ولا مادا ولا قوة ko menene ka samu ka yi addu'a ka gode ma Allah sannan ka yi addu'a ga wanda ya maka kake da shi Allah ya saka maka da alkhairi a shi yasa Allah ya ce fa ma bikum min ni'matin fa min Allah abinda duk kuka gani a gaban ku na ni'ima wallahi kyauta ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala na biyu ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا مسكم الضر kuma da kan kun sani sannan idan wani abu mai cutarwa ya same ku fa ilaihi taj'arun a wurin Allah ne kuke harbowa koyo Allah koyo Allah hadda ku manya Allah ka cece mu hadda kahiran wa idza rakibu bil fulki ma wa idza rakibu bil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din hadda Allah kahire yan al'ada marasa addini Allah yace idan sun shiga bala'i Allah za su kirayi Allah mukhlisina lahu din suna ke addini ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai aya da muka fito ina jin ba yi da sharhin ta bana ala inna lillahi dinin dinene wasi ba muka ce akwai maganganu ko ka bari mu takaita eh wala ku dinul wasi ba alwasi ba ba da'iman kawai ba abu na biyu shine fassaranta shine addinin da aka yi don Allah shine bi ma'ana khalid wasid bi ma'ana al aiki wanda yake khalisan li wajhi Allah wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina ma da lahu din to don ku ne uzuri ne babu dogon lokaci na sharhi ko kuma mu ya dauke wani wuri amma dai wannan na cikin abin wannan aya take nufi da kalma alwajiba sannan muka shigo da famajin kumbi ni'imatin da min Allah sannan ya dawo ya ce sun ma idan asaba kuma da da masa kuma zor in wani abin kuka ko bashin rai ko cuta ya same ku fa ilaihi taj'arun ga Allah ku kai kukan ku kuna wayo Allah wayo Allah su ma kahiran in sun ga bala'i Allah ke kira sai in ya keke su na sannan su koma shirka su sai laya karhu daga da wa haka da lokacin da na tafi Germany na interview da masu biyowa cikin teku ta Libya akwai wata teku da aka kai gare ta yan masu bin waɗanda ake cima bakin haure in suka sai sai teku ta tallabi jirgi in suna tafiya kwana hudu suka cikin teku to akwai inda za su cimma wata teku ‘yan mahaukaciya sai ta tallabi jirgi sai ya yi kamar sama, lum sai su dawo wallahi suka ce kiristoci da hannun da an tare da su sai su tambaye musulmi mi an daidai su karanta wallahi abin da suka gaya mun ke su kiristocin sai su ɗan mutum bai iya ba sai ce to ka waɗi ya waɗi sai ce ka ce inna lillah sai ce inna lillah وإنا إليه وإنا إليه راجعون راجعون أكل كي تولي لازم تنتهي تنتهي تنتهي والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من يا يوم المسلمين